dan dawi إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم في الأمور كلها وجرنا من كذب عذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتكزوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ويهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد أن مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkamu da wannan yammaci na goma sha takwas ga watan ramadana hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara dubu daya da dari hudu da talatin da tara wanda ke daidai da uku ga watan shidda 2018 gregorian calendar kamar da muka saba da mu ci gaba da wannan karatu mai gina mai albarka a wannan masallaci mai albarka na kofar mai girma sarkin ba a jiya mun ga allah maɗaukakin sarki da ya bayani dangane da sifofi ɗaya bayan ɗaya na munafukai saboda sun raba kafa tsakanin imani da kafirci sun raba kafa tsakanin musulmi wato kenan da waɗanda ba musulmi ba ba don kome ba saboda manufar neman ɗaukaka da neman kariya to Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da cewa mana bismillahir rahmanir rahim ya ladzina amanu ya ku masu imani la tattagizul kafirina awliya min dinil mu'minina kada ku taba rikan kafirai su zama jibintan lamuran ku alhali kuma ga mu'mine ku bar su su wannan sifa ce ta munafiki ake so a raba ku da ita su dama muzabzabina bayna zalika la ilaha illa la ilaha illa suna tare da mu'min ne ya allazina yatarabbasuna bikum ko in kana lakum fatahu min allahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana likafirina nasibun qalu alam nastawi alaikum wa namnakum min almu'minin to da ka suna jibintan kafirai kawai da suke jibintan mu'minai illa iyaka wato wannan din ya zama ya raba musu imaninsu da hankalinsu a daya sai ya zama ba su zama cikakkun musulmi ba wasu kuma zama cikakkun kafirai ba shi yasa aka samu suna munafukai to ga sifofin mun karanta jiya da Allah madaukakin sarki ya jiro to sai ya ce mana mu kuma ya ku waɗanda suka imani kar ku riki kafirai kamar yadda munafukai suka riki kafirai auliya wato kenan masoya majibin tallamura min dunin mimini ko bayan yan mumini ga mutum musulmi wanda shi ya kamata ku yi ma'amala da shi kaga ba ka bar shi ka je ka mu'amala da kafiri ba mu'amalan ka da wanda ba musulmi ba sai ta zama mu'amala ce ta laruri ba abota babu zumuntaka sai ko larura tilas ta hada to in larura ta hada shikenan sai ku mu'amala da shi gwargwadon yanda larurar ta yi warantin shikenan amma wanda zaka ji da tsuwa a cikin zuciyanka da damuwa ta tashi kai kansa to ya zama a junanku ne ku musulmi a junanku a to duna idan kuka yi hakan ne yanzu kuna nufin an taj'alu lillahi ku sanya ma Allah madaukakin sarki sultanan mubinan hujja wadda take bayyananniya alaikum akan ku kuna son haka munafukai sun ba wa Allah hujja bayyananniya da zai iya kama su shine saboda sun raba kafa su ba musulmi ba abin nan ba suna diba asirin musulmai suna bai kafirai suna diba na kafirai suna bai mu'minai ta wannan sun ba mu Allah waranti ko garanti na wato kenan ya azabtar da su to kuma in kuka yi haka haka kuke so kenan wasu malamai suka ce sultanan mubinan abin da ke nufi shine hujja bayyananniya ya zama kararraga dalilin da zai sa kuma a kama ku a azabtar da ku kamar yadda aka kama na kai aka azabtar da su haka kuke so wasu malamai kuma suka ce sultanan mubinan dinnan abin da ake nufi wato nan ke daga salda ne fawa kuna so ku baiwa Allah madaukakin sarki fawa ko bayyananniya wato kenan ya bawa wa kafirai su haukanku ko yau ku bawa Allah madaukakin sarki damar ya bai fawa a kafirai su kuma su haukanku haka kuke so to kaga ba zai zama wata kenan haka ba kenan musulmi su jibinci yan uwansu musulmai saboda wata kenan su zama suna tare da Allah madaukakin sarki إن المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا Allah madaukakin sarki ya ce idan haka kuke so kuna so ku ɗauki sifa daga cikin sifofin munafukai to gudu ku ji halinsu innal munafikina lalle tabbas tunda ya kawo inna ta taukidi a gurin lalle tabbas su munafukai fi darakil asfali minan nar suna rufi wato kenan na ƙasa a cikin wuta rufi na ƙasa ana iya kira shi fi darki da ɗauri a kan ra ɗauri a karra hakan nan wato kenan ah, wasu malaman su suke karantawa amma jamhur suka mata fataha ne fi darakin lasfali ko darakil asfal maimakon darakil asfal da daraki da darak duk ma'anan su ɗaya ne ko dai ana nufin matsayi ko kuma ana nufin wato kenan rufi ko kuma ana nufin wato kenan matakala <coughs> saboda ita wuta dama da rakat ne ne downstairs step ɗaya ƙasa ɗaya ƙasa ɗaya ƙasa ɗaya ƙasa haka ake ta tafiya har aje ƙarshen ta ita kuma aljanna darajat ne ita kuma wato kenan upstairs ne ɗaya yana saman ɗaya ɗaya yana saman ɗaya har aje iyaka inda za a je saboda haka idan mun dauke shi a step step ne to ita wuta tana cikin wato kenan step na karshe a kasa ai su fuka kai innal munafiqina fi darakil aswal misali ce nan ne darak na farko a wuta nan ne darak na biyu nan ne darak na uku nan ne hakan na za a ita kasa kasa kasa kasa kasa to in ka je darak na karshe to anan ne gidan mutane munafikai yake yanda za mu fahimci wannan shine kan misalaci ga hawan beni hawa saba'in kaga idan ka shiga lifta idan ya daga da kai in ya je hawa na biyu zai nuna tu in kara son ka tsaya nan sai ka danna in ka danna sai kofa ta sai tsaya sai kofa ta bude idan ta bude sai ka fita anan zaka samu duk gidaje da ofisoshi da suke cikin wannan abin din in kuma kun ga dama sai ku sama sai an je na gaba har zuwa na ɗari ko na sama da haka duk inda ka isa da ka buɗe sai ka gari ne ashe ga ofisoshi ga unguwanni ga komai da komai to su ɗin ma haka ne daraka ɗin ma haka ne idan a darki na biyar mutum yake duk lokacin da aka je darki na biyar sai a tsaya a nan sai kofa ta buɗe a nan zai samu gidansa a cikin wuta wanda ya dace da shi mai darki na sa sai an je kasa da a buɗe sannan sai ya fita haka mai darki na ƙasa to su sai sun je kowa sai ya gama fita a cikin wuta a can ƙarshe shi ne wato kenan nasu allah maɗaukin sarki ya ke mana sannan sai ce walanta da lafi nasiran ba za ka taɓa sama musu har abada wato kenan mai taimako ba Ka ya amfani da lallan wanda wasu malamai suke cewa harfi na fayin ilal abadi ne harfi ne na kuda har abada tun da ya ce da da ya ce lam allah zai iya samun ko ya ce la wala'alla za a iya samun wani abin amma ce la lan harfu na fayin abadan kamar da wasu malaman na suka nuna saboda haka har abada ba za ka samu mai taimaka musu ba domin mai taimaka musu wanda zai karfin hali ya je har can ya zakulo su kaga ba kowa ne zai wannan ba kaga irin na irin ka ne ba za mu shiga wannan gurin mu je mu zakulo mutane a gurin ba ko da a ce mu mun tsira saboda haka Allah ce ba za ka taba samun mai taimaka musu a cikin wannan ba don kuma saboda rashin imanin su cikakke tsakanin su da Allah madaukakin zaki da kuma ha'incin Allah madaukakin zaki da suke yi to mu jama'a illa alladhina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin Allah madaukakin sarki ce eh, Allah madaukakin sarki ce illal zai da tabu sai dai waɗanda suka tuba wanda suka tuba wa Allah madaukakin sarki in an ce tuba shine ila ilallahi mutum ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki abin da yayi ba daidai ba ya ce wato kenan ya tuba ya koma ga Allah madaukakin sarki wazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuhan nas Eh, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ku nemi gafaran ku dan haka ku rika tuba zuwa gare shi abinda sa aka ce a tuba a nemi gafaran Allah madaukakin sarki saboda ayyukan da muke aikatawa kala-kala ne akwai ayyukan sabo da muke yi kullum saboda gajiyawar mu ta yayin adam a sanin mu wanda suna bukatar kullum sai mun tuba akwai kuma ayyuka na alkhairi na wajibi da aka dora mana wanda muke gajiyawa a kansu shi ma kuma wannan ma laifi ne muna bukatar wata kinan tuba zuwa ga Allah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni atubu fil yawmi mi'atu marrati kullun nakai tuba wa Allah madaukakin sarki su wato kinan sau dari Allah madaukakin sarki kuma yana son masu tuba inna la yuhibbu tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin to sau da haka Allah madaukakin sarki ce laifin ladina tabu sai dai waɗanda suka tuba idan munafiki ya tuba ya dawo ya kama hanyar Allah madaukakin sarki kamar yadda aka samu a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kaɗan daga cikin su sun tutuba sun komo to shikenan wa'annan Allah madaukakin sarki sai kawo harful istisna sai ya toge su except sai dai wa'anda suka tuba lalle munafikai suna cikin rufi mafi kaskanci na wuta kuma za a taba samu mai taimaka musu sai ce sai dai waɗanda suka tuba ma'ana su ba sa cikin wannan rufin kenan laisu min ashabi darkil asfal su ba su kasance cikin mutanen da za su ga wani kenan daraki na kasa ba sannan bayan tuba din kuma wa aslahu sai sun gyara gyara kuma shirye wato kenan duk abin da yake daidai a zo a yi shi abin da aka bata a gyara shi koma wato kenan yau Allah madaukakin sarki yana son masu gyara kullum Allah madaukakin sarki yana son masu gyara wa tasabu billahi sannan suka zo suka riko da Allah da sun koma gurin muna munafikai da sun koma gurin waɗanda ba mu'mine ba da sun ji ce al'amarin waɗanda ba mu'mine ba suna kaffa kaffa da mu'mine to sai Allah madaukakin sarki ce bayan sun tuba bayan sun gyara ayyukansu sannan kuma sai sun zo sun yi itisami da igiyar Allah madaukakin sarki shine su zo su kama addinin musulunci su rungume shi su kama sunna ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam su yi kokarin tabbatar da ita a kawo kansu sannan kuma wa akhlasu dinahum lillahi su zama sun yi ikilasin addinin su dan Allah madaukakin sarki ya zama dawo wanda suka yi nan dan Allah suka dawo aikin da za su yi na gyara dan Allah za su yi gyaran sannan eh, ayyukansu da za su yi na alkhairi kuma ya zama duka da sallah azumi zakka wanda duk abin da shafi rayuwar addinin su shi kuma duk su yi ikhlasin sa su yi shi wato kenan dan Allah yanzu ba maganar riya yanzu ba maganin yaudara yanzu ba maganin wayo ba maganin komai a yanzu kawai sun sallah masu miƙa wuya komai za su yi dan Allah madaukakin sarki to wannan su ne wanda Allah madaukakin sarki ya toge su kaga kenan sifa nawa illallah zina tabu ɗaya wa aslahu biyu wa tasbu billahi uku wa dina dinahum lillahi sifofi guda hudu in munafiki ya samu wannan sifofi guda hudu to shikenan ya bar wancan layin kenan ya komo nan wannan dangane da munafiki kenan wanda ba munafiki ba ma kullum ana son sa cikin wannan wannan lamari tunda ai shine musulunci din a ce an tuba zuwa ga Allah a ce an gyara al'amura sun zama daidai yadda Allah yake so a ce an yi riko da suna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a ce wato kenan an yi aiki na addini tsakani da Allah babu riya babu neman girma babu neman ɗaukaka babu neman yabo a ciki to wannan shine ake kira sa addinin musulunci to sun yi hakan nan Allah ya ce fa ulaka ma almu'minina tabbas wannan suna tare da mu'mini tabbas suna tare da mu'mini ai mu'minan ma abinda da suke kenan abinda mu'minan suke yi kenan ya sha sa suka sha bamban da sauran su kuma fuka ba sa yin wannan to amma wannan sun tuba sun da suna irin wannan da haka sun zama wato kenan tare da mu'mini wa tashabbahu illa takunu mithlahum inna tashabbaha bil kirami kirami to yanzu sun sun sun bar camp na munafikai sun dawo kam na muminai to lokacin da suke wancan kam din sai Allah madaukakin sarki yace suna darakil asfali minan nari rufi na ƙasa a cikin wuta to yanzu kuma sun fito a cikin su sun dawo cikin muminai to su kuma muminai mai matsayin su Allah madaukakin sarki sai yace wa sawfa yutilnahul mu'minina ajran azima da sannan Allah madaukakin sarki zai ba ma muminai wato kenan lada wanda yake mai girman gaske saboda aljanna da rahamar Allah maɗaukakin sarki ba za su iya sifatuwa a dan adam ba sai ran da Allah maɗaukakin sarki ya kai shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa dangane da aljanna fiha ma la ainu ra'at ko wala uzun sami'at wala katara ala qalbi bashari a cikin akwai abin da ido na dan adam bai taba gani ba baka taba ganin sa ba kwata kwata kunne bai taba jin labarinsa ba zuciyar dan adam bata taba tunanin akwai shi ba shine wala khatara ala qalbi bashar an ce basharin alal idlaki lil istigraqi ne kowane dan adam bai taba tunanin akwai wannan abu duk akwai su a cikin aljanna dan haka ba za a iya sifata maka abinda baka sani ba sai in an kwatanta maka da wani abin da ka sani sannan sai ya zama zai dan dauka hankalinka wato kenan shi lokaci Allah dauki zai ke dan sifata aljanna da abubuwan da muka sani kama a ce akwai kogin zuma akwai kogin madara akwai inabi akwai gaba bahaja da sai sauransu to amma anan Allah maɗaukakin sarki dube wannan tashbihin ba sai ma ya bashi kawai a buɗe cewa sawfa yutillahu mumina ajaran azimal da haka shi sa abin da zai ba zai ta da sannan Allah maɗaukakin sarki zai ba ma mu'minai wato kenan lada wanda yake mai girman gaske ma ya fa'alullahu ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما الله مدوك تلك ما يفعل الله بعذابكم Allah me zai amfana don ya azabtar da ku me amfanin azabtar da ku a gurin Allah maɗaukaki sarki me zai ƙari da shi Allah madaukakin sarki ba in ya karar da ku me in ya amfani in ya azabtar da ku me zai karu da shi baya wani abin da zai karu da shi da haka ba amfanin ma ya azabtar da ku din in shakartum matsayin kuna shukura wa amantu kuna imani da Allah saboda haka in dai kun bi Allah kun bi abin menene zai sa Allah madaukakin sarki ya azabtar da ku ba bukatan wannan don ba zai karu da wannan ba ba zai kuma raguwa to kenan da wannan ba saboda haka dan me za ku je kuna munafurci dan me za ku je kuna sabawa Allah madaukakin sarki Eh? ku zo ku shukura mana ku yi imani da Allah bada kujin sarki shi nan ba wani karibin da akan wannan ko kamar yadda yake cewa kamar yadda yake cewa kul ma ya abu bikum rabbi laula du'aukum eh ina ruwan Allah da ku mana Allah ya damu da al'amarin ku ne har ma yi muku wani abu ya hana ku wani ya ko ya sa muku kaza eh laula du'aukum inda ba dan eh? addu'o'in da kuke ba eh in ba dan addu'o'in da kuke ba Allah madaukakin sarki fa bashi ba wani al'amarin ku bai damu da ku ba ko ku yi ko kar ku yi amma ya damu da bayinsa ibadur rahman allazina yamshuna alal ardi hawnan ga sifofin su su ya damu da su amma ku fa da ba kwa cikin wayannan sifofi din eh? ma ya abu ibukun rabbi da ina ruwan al'awai gidan ku daura da sai dai in kun dawo kun roki Allah madaukakin sarki kun zo kun abin nan to shi wannan nan Allah madaukakin sarki ke ce musu ma yaf'alu Allahu bi azabikum babu abin da Allah zai dan ya azabtar da ku babu abin da zai karu da shi babu abin da zai ragu da shi babu wani abu in shakartu in har za ku yi shukura ba bukatar masu ya azabtar da ku amantu in dai kun yi imani ba bukatar Allah madaukakin sarki ya azabtar da ku don azabtarwan ba ta amfanar da shi komai kamar yadda kuma ba za ta rage masa komai ba wa kana Allah lalle Allah madaukakin sarki ya kasance shakiran wato abin a gode masa ne abin a gode masa ne wato kenan aliman kuma ne ya san komai don haka Allah maɗaukacin sarki shi ya komai kowace irin ni'ima da haka ya cancanci wato kenan a gode masa dare da rana kuma ya kamata a fahimci cewa duk abin da yana da ilimi ya san abin da ya tsara ya san kuma abin da dan adam bai sani ba ya san abin da ka je ka zo saboda haka alherin rufin asirin dan adam da alherinsa shine ne sallama ya miƙa wuya ya bi abin da Allah madaukakin sarki wato kenan ya tsara domin Allah ya san abin da zai je zo shi kuma wato kenan bai sani ba ko yawwa to mu je malam la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al illa man zulim hmm. wa kana Allahu sami'an alima Allah tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su su'in fa inna Allaha kana afuwan kadira Allah madaukakin sarki ce la yuhibbullahu al bi su'i" Allah baya son a rika bayyana mugun aiki a fili duk abin da ba daidai ba ne, Allah baya so a fitar da shi fili baya so a yi shi la yuhibbullahu al bi su'i". Allah maɗaukacin sarki baya son a bayyana mummunan abu a fili musamman ma min alƙawari da maganganu yau duk abin da take magana mummuniya kar mutum ya bayyana da ita duk abin da ya faru ka gani mummuna kar ka zo kana tallansa saboda ai tallansa din dada wato kenan yaɗa shi ne tallansa din dada yaɗa shi ne a fada din dada tallata abin ne ka fada wancan ya fada wancan ya fada kaga mummuna abu zai yaɗu a daidai lokacin da wani bai san irin wannan mummunan abin da ake yi ba yanzu in yaji zai ce oke haka da shi masai je ya dauka kamar wata kinan ka taimaka wajen yada shi ne dalilin da ya ko ga turawa sun ja sun matsa a wajen nuna hoton mata da tsareci nuna irin bulu film din nan saboda wanda bai san yadda ake ba yanzu ya gani zai je koya aljahar bisu'i Eh, suna kokarin nuna abin da ke ba kunya ba tsoron Allah sai yarinya sai a je a lalata da ita a zo a nuna ta rana daya sai ta ga ta sami miliyoyi ka ba za ta damu ba ka sai wata mana gaji oke haka ne abu shi ma shi kenan me yasa ga yan mata da yawa suke sha'awar su je Kano su je shiga drama saboda ana nuna abubuwan da yake faruwa a cikin drama da wanda yake mai kyau da wanda yake mummuna da kuma yadda suke abubuwa sai zama ita ma hankalin ta dauka za ta tafi akwai wata yarinya ce ita kawai sai ta tafi gara wallahi za ta yi mata ta tafi da sauransu tattare ta tattare a tafi saraka in sun je kuma tun da ransu ya riga so duk sharaɗin da aka kafa musu sai fa an yi kaza da kaza da kaza da ke da ke shiga cikin wannan dramar shikenan sai su sallama sai su sallama to kaga yaɗa mummunan abu ba a sonsa don me azzambu shu'umun zunubi shi'umi ne saboda idan an aikata idza umilatil khati'a idan aka aika hadin sa sa yace idza umilatil khati'a idan aka aikata wani aiki na sabo a ban kasa saboda shi kana man shahadaha wanda yake dan aka yi walam yarda biha bai yarda ba ko bai da ya je ci gaba da yada ta ba kamar lam shahida kamar wanda bai je ba bai ganta ba amma wanda baya nan ma sai ya ji labari ko ya gani da aka zo ana nunawa sai abin ya masa to kamar shahada kamar wanda yana nan ne da aka duk sabon da aka rubuta aka yi duk zunubin da aka rubuta mutane shi ma za a rubuta masa shi ma za a rubuta su to amma wanda ko da yana nan aka yi ya zama ba a san ransa bane bai yadda ba ba abin ko bai yadda ya ci gaba da yada shi ba Allah madaukakin zai ba zai rubuta masa zunubi tun da na farko ba shi ba ko ba da yaddarsa aka yi ba ko bai aminta da wato ke nan wannan yi ba daidai ke da wanda bai je ba ba za a rubuta masa ko bai ba ba za a rubuta masa wani sau da haka ba a san mutum ya fito ya faɗi magana wadda take mummuna ko ya nuna wani aiki wanda yake mummuna ai ta nuna shi ai ta nuna shi ai ta yada shi ai ta yada shi kaga wata zamani namu ya zama zamanin abin abu zai faru mummuna yanzu na mutum fififififi ya dora akan facebook duniya ta san shi ne ya dora mummuna abu fa mummuna akwai wanda aikin su kenan bi su samu mummuna abu maza maza su dora don a yada shi ko su watsa shi to Allah kuke sarki baya son wannan la yahimullahu aljahra bisu'i min alqawli musamman wato kenan na magana illa man zulima sai dai wanda aka zalunce shi shi din ma wa in sabara fa huwa lahu da zai hakuri ya fi masa alkhairi da zai haƙuri ya fi masa alkhairi ai abin da ake nufi shine idan mutum zaluntansa aka yi shi sai zo ya faɗa ya ce an cuce ni amman kaza da kaza da kaza da kaza kaga ya faɗi mummunan aiki da bakinsa kenan to amma tun da zaluntarsa aka yi allah maɗaukakin zarki ce bai laifi ba hakkinsa ne aka tauye ya zo yana cewa wane ya zalunce ni ya min kaza da kaza da kaza da kaza sai ya faɗa duniya ta ji Allah maɗaukakin sarki sai ya toge shi a cikin wancan laifin da aka shi bai yi laifi ba to amma duk da haka malamai suka ce shi dima wa in sabara fa huwa lahu da ya yi hakuri wato kenan da Allah maɗaukakin sarki zai ba shi lada fiye da ya wato kenan yin da abin da wala banin tasara ba da zulmihi amma in yazo ya dace shi bai yadda ba shi an masa kaza kaza shi bai da shi wallahi sai ya je kaza sai yana ta babatu dan da ya samu a kwata masa haƙƙinsa shine in tasara ba'a da zulmihi ya nemi taimako a gurin waɗanda za su iya taimaka masa bayan an zalunce shi to wannan Allah madaukaki zake fa wala kama a min sabil ba hanyar da za a kama su da laifi ba ka hanyar da za mu kama su da laifi in ji Allah madaukakin sarki saboda ai Allah baya son zalunci inna laha la yazlim miskala zarra Allah baya zalunci ko da kwatankwacin kwayan zarra sannan baya son a yi zalunci a cikin hadisul kudisi Allah maɗaukacin sarki yake cewa ya ibadi in inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman ni na haramta ma kaina zalunci inji Allah na haramta ma kaina zalunci haramun ne ne zalunci duk da Allah ya fi karfin kowa zai iya zaluntan kowa amma sai ya sa wa kansa haramun na shi zalunci sai ya ce waja'altuhu bainakum muharraman a tsakaninku ma na sa zalunci ya zama abin haramtawa dan haka fala tu zalimu kada ku zalunci to sai wani ya zalunci to wanda aka zalunce shi idan aka zalunce ka akan ko menene kai shiru kai hakuri ba fa ya tafi kenan ba dole akwai ranar da za a zo alama maka ba zai tafi ba ko ka ce Allah ya isa ko kan ce ai ban yafe ba duka ɗaya ne in dai kai shiru da bakinka baka yafe ɗin ba to Allah sarki zai saka ba. amma kace Allah ya isa wani dan nutsuwa ne mutum yake ji cewa ai ya kai ƙara gurin Allah kuma kafin ya kai ƙara gurin Allah mala'iku sun riga sun kai kun ce ban yafe ba to yana sa a zuciyarsa ya samu natsuwar cewa za a sakamta masa amma da bai faɗi hakan din ba ma Allah madaukakin sarki wato kenan zai sakamta masa wannan abin to in amma Tun da zaluntarsa aka yi Allah ya ce in ya ce Allah ya isa ban yafe ba ba wanda zai kama shi da laifi kuma yace wani ya zalunce ni Allah madaukaki ke cewa ba wanda zai ba ula ya kama alaihi min sabil babu wani hanyar da za a bi a kama su wato kenan da laifi amma fa duk da haka da ya yi shiru da aka zalunce shi kawai ya bar wa al'amarin a hannun Allah maɗaukakin sarki to wannan da ya yafi masa alkhairi ƙarin credit ne kan wato kina abin da za a karba masa din to bai ya tabbata cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa imanin mutum ba zai eh, la yakmul imanu ahadin hatta imanin mu'min ma yace imanin mu'mini ba zai kammala ba hatta ya kuna Allah huwal muntasir lahu har sai ya sa Allah shine mai dauka masa fansa akwai me sai ya zama duk abin da ya faru sai ce sai ya barwa Allah ya dauka masa fansa sai ya zuba ido ya barwa Allah madaukakin sarki sai ya dauka masa fansa to wannan ya zama wato kidan cikakken imani kenan to amma da haka Allah madaukakin sarki ce ah, baya son a yada mugun abu wa kana Allah sami'an lalle Allah madaukakin sarki mai ji ne cikin duk abubuwan da ake faruwa duk abin da suke faruwa da abin da mutane suke faɗa duka Allah madaukakin sarki sami'an mai ji ne aliman kuma masani ne in tubdu khairan Allah madaukakin sarki in tubdu khairan idan amma yanzu wancan mummuna abu an ce ku boye kar ku faɗa shi kar a yayata shi a duniya kada ma ba zai ji ba balle ba fulata ne to sai zama na kan cewa kuma amma aikin alkhairi sai kuka fitar da shi fili Allah madaukakin sarki in tubdu khairan idan har kuka bayyana wato kenan alkhairi autuk fuhu ko kuma shi alkhairin ko ka ɓoye shi auta fu an so in ko kuka yafe wato kenan a wani mummuna abu fa inna allaha kana afuwan kadira lalle Allah madaukakin sarki ya kasance mai yawan afuwa ne sannan kuma mai yawan wato kenan eh, wato kenan kudura ne mai karfin kudura ne abin nufi a shi shine an kasa abubuwan kashi kashi saboda mutane daban-daban suke kowa sai zaɓa aji na farko shine aikin alkhairi ne zai yi amma zai a fili kowa ne amma ba riye bane dan Allah yayi dan Allah yayi zai baka sadaka naira dubu sai dauka ya baka kowa yana kallo amma shi ba ruwansa da wani abin nan ya zama tubdu khairan kenan kun bayyana aikin alkhairi wannan ma wani mataki ne na mutane daban-daban autofu ko kuma aikin alkhairin ko boye shi da zai yi sadaka dubu bai baka muna kallo ba sai da ka fita ka koma ta ce sai kewaye da sai baka sai ya tafi abinsa banda Allah ba wanda ya san ya baka kaga wannan ya boye alkhairi wancan ya bayyana alkhairi karatun alkur'ani ne wannan ya zo ya yi a gaban mutane suka ji wancan ya koma gefe shi shi kaɗai ya kayansa babu wanda ya sariya a cikin zuciyarsa kaga wannan yabdu alkhair wannan kuma yakfu alkhair to duka waɗannan Allah madaukakin sarki Yace ce babu wato kenan matsala akan kowanne daga cikin nan auto kuhu auto abu an su'in ko kuma a can baya da aka ce la yuhibbullahu al-jahra min al zulima ko inda an zalunce ka an baka dama ka fada kuma Allah ya ce ba zai kama ka da laifi ba to sai baka fada din ba tunda Allah baya so sai baka fada din ba ba shikenan ba magana ta mutu ba kana da ladan rashin fadan ko to sai ce a'a ba ma abin ya tsaya nan ba ka yafe ma kawai ba dai an zalunce ka ba ina ce dai za a sakanta maka ranar lahira to ba ka san sakamakon ranar lahira din ka yafe masa don saboda shi din kar ya shiga matsala ranar tashin alkiyama in dai a dalilin ka ne to kaga wa'annan suna daga cikin makarimul akhlaq wanda addinin musulunci ya abin ne to yace duk wa'annan in kun yi su fa inna allaha kana afuwan wallahi Allah madaukakin sarki ya kasance mai tsananin afuwa ne idan ka yi aikin alkhairi a fili da kyakkyawar niyya Allah zai baka lada amma in kai irin wannan aikin alkhairi din da kyakkyawar niyya a ɓoye wani mutum bai sani ba sai Allah ɗaukakin sarki to wancan ɗin ladan ya fi na wannan yawa ya fi na wannan yawa haka kuma idan aka zalunce ka sai ka faɗa cewa an zalunce ni e tabbas an zalunce ka babu abinda za a kama ka da shi na laifi amma idan kai shiru da bakinka baka faɗa ba to Allah maɗaukakin sarki zai baka lada fiye da wanda ya je yana cewa an an zalunce ni za a karɓa masa hakkinsa wannan amma kai za a karɓa maka hakkinka kuma za a baka ladan shiru da kai zaluntar ka fa aka yi kuma kai shiru kuma baka yafe ba Allah maɗaukakin sarki zai baka ladan wannan haƙurin naka wato kenan da kai amma a hakan din da ka ce wannan mutumin yanzu akan wannan sai Allah ya sa shi a wuta a kona shi ko a ebe sallarsa ranar lahira a zuba mun, ya shiga halin kakani kai wallahi na yafe masa daga kai sai ubangiji ka ce ka yafe to wannan kuma wato shi ma yana daga cikin min a'alal makalim al akhlaq kafi kafi wa'incan sifofi wato kenan guda biyu a wannan gefen to duk wanda kai a cikin wannan ka sani cewa Allah madaukakin sarki ya kasance mai yawan afuwa ne zara ka gurbara afuwa da kake yi Allah kukin sarki zai maka afuwa wata rana wani mutum ya mutu da ya mutu ya je gaban Allah kukin sarki da aka yi bincike sai aka samu cewa shi yana da kuɗi yana ba mutane bashin kuɗi idan mutane sun zo su gurinsa wani alhaji da Allah kai hakuri wallahi abin nan mun yi alkawari rana kaza zan kawo abin ya ci kube ban samu na kawo kaza kaza kaza sai ce shi shikenan Allah ya hore sai yaushe zaka kawo mu to sai yanzu dai ina ga to sai dai rana kaza to shikenan Allah kai mu lokacin sai ya daga masa ko kuma in baka kawo ba ya tura yaransa ku je ku karbo bashi a gurin wani sai ya ce musu to in kun je idan mutum ya baku ku karba in bai baku bakar ku takura masa ya ku tambaye shi yaushe ne next yake ga zai iya bayarwa to saboda wannan afuwa da yake bayan Allah madaukakin sarki tare da shi kuma fa wani sifarsa ce guda ɗaya daga cikin sifofinsa amma ayyukansa kuma wani abu ne daban to tare da waɗanda da ya mutu sai Allah maɗaukakin sarki ya ce a je a sashi aljanna saboda yana ɗaga kafa a bayanmu mu kuma mu muka fi cancanta mu ɗaga masa kafa akan duk abin da yi to kaga sai Allah madaukakin sarki ya zama wannan ne dalilin wato kidan yafewarsa eh, da wasa da sashi aljanna da kuma dauka kashi a cikin darajoji masu yawa saboda kullum musulunci yana karantar da mu abin da ake kira maharimul akhlaq wato kenan kyawawan halaye da kyawawan dabi'u wannan ma da shi ake tantancewa musulmi musamman a da yanzu ne da abin namu ya lalace ya zama kawai sai ana tantance mu da riga duk matsalar da ake samu yanzu a Najeriya ne suka samu musulmai ne duk matsalan da ake samu a Najeriya sai ka samu musulmai ne in kaga an kama gungun barayi wanda yake sponsor din sai ka samu musulmi ne in kaga an kama gungun matsala kaza sai kaga wanda yake kanta shine musulmi ne tare da kuma yana musulmi amma da ba haka suke ba kuma su din ya kamata mu kwaikwaya ko wa shabbahu illa takunu muslim to saboda haka wanda yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu dogon nazari akan su mu ga yaya za mu yi mu kokari mu implementing din su a cikin rayuwar mu تو مجھے मालूम إن الذين يقرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعلم وأعتدنا لهم عذابا أليم عذابا مهي وآتدنا للكافرين عذابا مهينا hmm. Allah madaukakin sarki ce innal ladhina yakuruna billahi wayannan da suka butu cewa Allah madaukakin sarki so kafir cewa Allah madaukakin ba su yadda da Allah madaukakin sarki a matsayin sa na ubangiji wa da wala sharika lahu ba wa rusulihi suka kafirce manzannin Allah maɗaukakin sarki a matsayinsu na manzanni ba su yadda su manzannin Allah maɗaukakin sarki ba ne ridu na sannan suna nufin an yi farko bayan lahi wa rasulihi su raba Allah da manzanninsa Allah daban manzanni daban ko su goyi bayan Allah su yaye manzanni ko su goyi bayan manzanni su yaye wa Allah maɗaukakin sarki kaga sun yi musu abin da ake kira divide and rule kenan yawa tunda sun manne a jikin annabawa Allah ya iya da su eh ai tunda su sun riga sun kama kafar annabawa kaga bayan da suka yi Allah dole sai ya sa su aljanna ko kuma a tunda su sun manne a jikin Allah annabi ba za su dauki maganar sa ba ko shi wane ne ba ruwan su da shi a shi ma ba Allah ne ya koshi to su suna jikin Allah madaukakin sarki ka sai suka zama suna son su yi febin wata hanya a tsakani tsakanin Allah da ma'aikinsa wa yaquluna sai kaci sun zo suna cewa nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd za mu yadda da wa'ansu ba za mu yadda da wa'ansu ba a cikin annabawa din kenan ko wa na ayyata gizo bayan zalika sabila kuma ta nan tsakiya suke so su kutsa su fitar da hanya irin tasu su kuma daban mun gane nan mutanen yawwa Allah madaukaki sarki ya zarge su cewa sun kafircewa Allah sun kafircewa manzanni ba da koyewa wannan ayan ta saka ka alkitabi ba don kuma duk da cewa sun yarda da Allah sun yarda da Allah kuma sun yarda da wasu daga cikin annabawa amma ba su yarda da wasu daga cikin annabawa ba rashin imaninsu da ɗaya daga cikin annabawa sai ya zama ya rushe imaninsu da annabawa gaba ɗaya ya rushe imaninsu da Allah maɗaukakin sarki wato kenan gaba ɗaya a tsara ƙarasa foundation ɗin da za a dora su saboda daga cikin sharaɗin imani sai mutum ya yi imani da duman zannin da Allah ya aiko in ka karya daya karya ta daya a matsayin sa na wanda Allah madaukakin sarki ya aiko shi daidai ke da ka karya ta sauran idan ka karya ta manzanni kuma daidai ke da ka karya ta Allah madaukakin sarki don haka babu yadda za a yi ka tantance ka bambanta ka ce wai nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din mun yadda da wannan annabin bai yadda da wannan annabin ba idan kai haka nan wato ke daidai yake da zero kenan to haka suka yi yahudawa sun yarda da Allah sun yarda da annaba da duk suka kafin annabi Musa alaihi salatu wassalam kuma sun yarda da annabi Musa amma duk wani annabi da ya zo bayan Musa ba su yarda da shi ba kaga sun ware wa'ansu annaba ba su da su sun yarda da wa'ansu kenan nasara sun yarda da Allah sun yarda da duk wasu annaba da suka zo kafin annabi Isa kuma sun yarda da annabi Isa amma duk wani annabi da zai zo bayan annabi isa ba su yadda da shi ba don haka rashin imani da shi din sai ya sa duk annabawa ba su yadda da su ba rashin yadda da annabawa sun Allah ma ba su yi abin da shi ba to wani ayan abin da take nufi kenan saboda ka sun cewa Allah gaba daya sun cewa manzanni gaba daya saboda me sun zaɓo wata daga cikin annabawa sun ce su za su yi imani da su ba za su yadda da wata kinan wa'insu ba da aka shi yasa suka samu wata kinan matsala a wani guri to sai suka so su febin wai wadda suna ganin cewa su mutane annabi musa ne to da ka tunda sun rike annabi musa kaga annabi musa annabin allah ne manzan allah ne salihi yana daga cikin ulul azmi minar rusuli amma sun ce sun yadda da shi amma rashin cika wancan ya sa imanin su ya rushe gaba daya haka wanda suka rike isa alaihi salatu wasallam annabin allah ne manzan allah ne yana cikin ulul azmi minar rusuli kuma sun rike shi amma rashin cika wancan sharadin ya sa wannan duma ba su yadda da shi ba to saboda haka kullum Allah kuki sarki in yake tashi kira cewa yake yi ya ayyuha allazina eh, ya ayyuha wani menene ya allazina amanu dukulu fi silmi kafatar ku shiga cikin musulunci dungurungun komai a rungun shi a yadda da shi in ko ba haka ba sai zama wata kina an samu ah, matsala kamar yadda na mutanen wato kenan suka samu matsala don haka abin la'akari a rashi dai musulmi kullum ya zama kwakwalwarsa a buɗe take tara da faɗin gaske kar ya takure kansa a wani dungu ko yawwa kar ya takure kansa fi zawiyatin min zawayal islam a wani dungu cikin dungunan addinin musulunci ya manne a nan ya yi neglectin sauran kuma to sai samu matsala ko kuma je wancin ya rike ya manne a nan gurin ga sauran kuma dun musulunci ne ya yi watsi da su to sai ya zama wata kenan ya samu matsala ya kamata kwakwalwar ɗin musulunci kullum ta zama very broad duk abin da zama shari'i na musulunci yana tare da shi yana tare da shi duk abin da zai iya kawo musulunci yana tare da shi shi yasa zuciyar musulmi kullum abin da ya kamata ta zama gaskiya take nema ba wani mutum ta sa a gaba ba ba wani kungiya ta sa a gaba duk lokacin da ya zama kungiya ka sa a gaba duk inda kungiya ta tuntube sai kai tuntube duk lokacin da ya zama wani malami ko wani shehi ka sa a gaba duk inda ya tuntube sai kai tuntube saboda haka matsalar da za ta fito ta gurin sa ba za ka iya danne ta ba amma idan ka tsaya kai gaskiya kake nema baka damu da ita ba gurin kowaye ya fita in ya faɗi gaskiya shikenan dauka mai amfani in bai faɗi gaskiya ba ya ce da abinsa wancan ma haka wancan ma haka wancan ma haka to kaga ka buɗe kwakwalwarka kenan yanzu waɗannan abin da ya kawo musu matsala shine cewa suna ga bayan annabi Musa ba wani annabin da su za su bi kawai sun kame a nan gurin kuma a irin wannan din sai sa a wajen bin su da annabi Musa ma sai su samu matsala saboda ai annabi Musa bai kawo shar'in cewa bayan sa ba za a bi wani annabi ba ko tunda Allah ya alkawari da annabawa cewan Allah wa idza kadallahu misaqan nabiyina lama ataitukum min kitabi wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minu bihi wa la tansuruna kaga Allah ya alkawari da duk annabawa kowanne annabi sai da Allah ya alkawari da shi cewa in annabi ya zo muku duk da wannan abin da aka ba ku na littafi da hikima in wani annabi ya zo muku la tuminu nabi wallahi za ku imani da shi kun yarda da wannan suka ce mun yarda wala tansuruna kuma wallahi za ku taimaka masa kun yarda suka ce mun yarda kalu aqarartum go kala aqarartum go yace yau kun yi ikrari kun furta wannan duk annaba kun yarda da wannan kalu aqararna suka ce eh wallahi mun yarda mun yi furuci mun tabbatar da wannan mun yi stamping din sa duk lokacin da annabi ya zo zai zo shi to kaga wannan ya fitness din nasu sai ya sa aikin da annabi musa ya zo alaihi salatu wasalam da shi sun ajiye shi a gefe suna wani abu daban kuma wannan the same sun abin da ya faru da mutanen annabi isa alaihi salatu wasalam haka kuma abin da ke fara cikin kungiyoyin mu na addinin musulunci duk lokacin da kai rike nan din sai ya zama wani abu wanda musulunci ya zo da shi wanda wannan da'irar bata zo da shi ba sai ya zama ya tsere maka ga kuma to saboda haka kullum musulmi ya bude baki idonsa ya bude basirarsa kar ya takure ta a inda bai cancanta a ce a nan kaɗai za a takure ta ba mun gane wannan to wayannan da suka yi wannan sun samu matsala matsalar daga cikin matsalar nasu Allah yake cewa ula'ika kafiru na hakan wayannan ne asalin ma kafirai tunda sun yarda da wani annabin ba su yarda da wani annabin ne asalin ma kafirai tare da fa suna da rike da attaura suna binta ko old testament yana tare da su suna binta ko kuma tare da suna rike da linjila new testament yana tare da su ko amma duk da haka sai Allah madaukakin sarki yace ulaika humul kafiruna wani wannan sune asalin kafin. jira suke ranar lahira ta Yesu zai cece su Yesu zai cece su alhali ashe su da Yesu su riga sun yi haka sun yi riga sun yi hannun riga kuma wannan ba za ta bayyana musu ba sai lokacin da ba dama ba za ta yi amfani ba to haka ma yana faruwa da al'ummar musulmi yana faruwa da al'umma musulmi sai mutum ya rike wani malami guda ɗaya ya ce kawai shi ranar lahira kawai in ya bayyana tare da wannan shikenan ya riga ya tsallake shi wannan mutumin fa tsakanin tsakaninsa da maza Allah sallallahu alaihi wasallam zaka zabu shekara dubbai ko ɗaruruwan shekaru don haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai gaishe ba shi bai ga annabi ba ba su yi wani magana da baki da baki ba ba wani alkawari su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai mutum ya rufe idan zuciyarsa ce wai tunda ya bi shi kawai ya bi manzon Allah da ka duk abin da ya dora kansa shikin sai a ta dora mutane akan su zuciya a ta dora mutane a cikin kaga mutun yana cewa wa man menene wa man ahabbani wa man ra'ani fi jannati kulli bila buhtani tsakanin mutum da annabi sallallahu alaihi wasallam sama da shekara dubu amma yazo ce mutane wa man ahabbani wa man ra'ani fi jannati kulli bila buhtani duk wanda ya gani yana cikin aljanna duk wanda yake so na yana cikin aljanna da wani dalili da wani dalili amma duk kwakwalwar mu ta rufe kawai shi kenan mun zama mai shi kenan ai to Allah sauka ka ga nan mutane sun samu matsala Allah madaukaki zai ce musu kafiru na hakan wannan sune asalin kafirai so daga kar mutum ya fada cikin irin aiki irin nasu ballantana shi ma irin wannan matsalan ta same shi wa na lil kafirina Allah ya ce su kwa kafirai mun tanada musu azaba muhinan azaba ta walakanci azaba ta walakanci ka san wato kenan daban take da azabun alim azaban aliman azaba ce wanda za ta zan baɗa mutum raɗaɗi asalin ƙonewa ne amma na hadda wani nau'i na walaƙanci matukun a cikinta Allah ba ɗauki zaki ya sauwaka والذين آمنوا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما <laughs> to Allah wa rabbi zake ce wallazina amanu wannan duk suka yi imani da Allah wa rasulihi da manzannin Allah wala bi farqu baina ahadin minhum su bambance tsakanin wani daga cikin su ba sun yarda da kowa su a kenan nan annabi sallallahu alaihi wasallam sahaban annabi mutanen annabi Musa sun samu matsala daga baya mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam sun samu matsala daga baya amma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne suka yi imani da Allah da duk manzanninsa sannan wala mi farko bayan ahadi minhu ba su tantancewa tsakanin wani da ba su bambancewa mu mun yadda da annabi isa a matsayin sa na annabin Allah manzan Allah mun yadda da annabi musa a matsayin sa na annabin Allah manzan Allah kamar yadda muka yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na annabin Allah manzan Allah saboda ka wala mi farko bayan ahadi minhu ba su bambance abin nan ba ba su ce numinu bi ba'din wani kuri bi wannan shi sifa sa sahabban mazan Allah sallallahu alaihi Allah ka samu na tare da su ulaika wayannan mutanen Allah madaukaki yake saufa nutihim da sannu mu ba su ujurahum ladan su wanda yake kammalalle ba su da matsala kaga wannan aya yabo ne cikakke akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma alkawari ne wanda yake eh, tsakanin Allah madaukakin sarki da su to da za su same shi Allah ko ba ya saba alkawari sannan har yanzu bushara ne ga duk wanda ya biyo sahu irin nasu da eh, da duk wanda ya ko ba iya wala kama alladhina an'ama Allahu alaihi minan nabiyina wasiddiqina wa shuhada wa salihin wa sunu la karfikan sadaka ce a cikin tawagan su kai ma zaka tafi saboda da suka yi shi ma kai ma shi kai to kaga sai ya zama wata kinan an ci nasara kenan saboda bushara ne a wanda suka biyo bayan sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam akan tafarkin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana Allah lalle Allah madaukakin sarki ya kasance gafuran mai yawan gafara ne kai laifi yanzu ya yafi ku gobe ma ka sake kace na tuba eh, ya yafi gobe ma ka sake ma ka sake kace Allah na tuba ka yafe ne ce na yafe ka gata ma ka sake Allah na tuba ka yafe ne ce na yafe sai kai shekara guda cur kana sabawa Allah kuma kana istighfar kuma yana cewa na yafe ka da haka gafuran din kenan ai ala wazan fa'ul saboda haka ya zo wato kenan da abu mai yawa gafarta sa wato kenan mai yawa ne rahiman shi kuma ya zo ala wazan fa'il saboda haka shi ma siga ce ta mubalaga wato kenan Allah madaukakin sarki ya kai matuka a wajen gafara Allah madaukakin sarki ya kai karshe a wajen wato kenan jin kai ga bayinsa saboda haka duk wanda ya koyi da wayancan to lalle hanyar da suka je su ga hanyar da suka bi destination din da suka isa duk wanda ya bi wannan hanyar shi ma automatically zai isa wannan destination din ta mutum ya yi shekara ashirin da biyan wannan hanya din ya tafi maiduguri yau kai ma da ka zo sai ka bi da tsayin hanya baka karkace ba za ka yi sai ina maiduguri shekara ashirin fa da tafiya fa amma dai hanyar da ya bai ita ka bi to za ka isa da maiduguri kamar yadda shi ma ya je bayan ka kuma wani bayan shekara ashirin wani ma ya zo shi in dai bai sake wannan hanyar ba shi ma zai je inda za a je saboda akwai hanya da sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam suka bi sai ta kai su zuwa ga wannan matsayi to kai ma in ka zo ka bi wannan ka aje kowace hanya wannan ka bi to za ta kai kai inda ta kai su to za mu dakata anan insha Allah an ce mana lokaci yayi hmm, an ce lokaci yayi saboda